mai da bayanai suka gabata a baya to dama duk waɗancan tun daga wanda lokacin da abin ya faru ƙoƙari ake a tattara bayanai na irin hasarar da aka yi da kuma irin taimakon da waɗannan bayan Allah suke bukata bayan na gaggawa da ake musu lokacin da ake cikin al'amarin to kamar yadda aka sani dai yanzu ruwa ya fara janye wa ƴan uwanmu alhamdulillah sun fara zuwa suna liƙa gidajensu suna ganin irin yadda abin ya kasance da yawa sun je sun samu gidajensu a rushe gidaje sun ruguje wasu kuma gidajen sun faffashe sun daddare ta yadda ke kenan komai na iya faruwa da gidan nan gaba kaɗan zai iya fashewa ko kuma ya dare ya faɗi gaba ɗaya kaɗan daga ciki kuma an samu alhamdulillahi ruwan bai musu komai ba kawai dai abin da ya yi ne wa dukiyoyinsu ba ma ba asalin gidan shi kansa ba to dukkan waɗannan bayan allah da ake kiyasta yawansu da sama da mutum miliyan biyu wanda abin ya shafa suna samun taimako da ɗauki alhamdulillah to amma abin ya fi ƙarfin wanda muke gani kuma ya fi ƙarfin gwamnati ita kaɗai dole ne kowannen mu a matsayinsa na ɗan uwa musulmi shi ma ya ba da gudunmawarsa lallai mu miƙa musu hannuwanmu na ɗauki da taimako da tanyo muga cewa mu ma mun sa namu hanjarin a irin wannan yanayi da suka shiga don mu tabbatar da cewa 'yan uwanmu ne kuma jikinmu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa misalin muminai game da soyayyar da suke wa juna da tausayin juna da tausasa wa juna kamar jiki ɗaya ne kamar gangan jiki guda ɗaya ne sai da idan wata gaba daga cikin jiki ta samu matsala to duk sauran gabobin su ma sai su zo su ba da gudummawa ta hanyar ido ya ce shi ba zai bacci ba wannan shi ma ya ce yana jin ciwo wannan kowa zai zo ya ba da tasa gudunmawar yana yana nuna solidarity wa wannan gaba da ta da lafiya alhali wata kila gaba ɗaya ce tak a jikin jikin bata da lafiya amma sauran gabobi su ba da nasu gudunmawa ta hanyar mara wa wannan gaba baya su ma su ce mu ma ba mu da lafiya tunda baki da lafiya ba mu da lafiya to haka annabi siffanta mu'minai to mu nuna musu cewa mu mu'minai ne kamar da Allah ce innamul mu'minuna ikhwa a wani hadisi har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa duk wanda ya yaye wa mumini duk wanda ya yaye wa dan uwansa mumini wata damuwa ko bakin ciki ko wani hali na kakanika ya taimake shi ya fitar da shi daga wannan yanayin alhali abin da ya yaye mai na duniya ne ma tunda a ba mai yaye wa kowa komai to wannan abin da kai na yaye wa dan uwanka damuwar da ke ciki a duniya to kai ma Allah zai yaye maka damuwar lahira ba ta duniya kawai ba ta lahira a yayin da kowa yake neman taimako yake neman a yaye masa damuwar lahira to kai ka riga ka zuba jarin wannan abin da zaka ɗiba a lahira ɗin. to daga duniya ake wannan saku na adashi na lahira to mu yi wannan bayin Allah don mu samu wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin halin kunci ya yi masa abin da zai ji sassauci a rayuwarsa to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa duniya da lahira kuma annabi ya ƙara a ƙarshen hadisin cewa lalle Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa na taimakon dan uwansa in har za a samu bayi suna taimaka ƴan uwansu to shi kuma Allah zai shiga lamarin su shi ma ya taimake su waɗannan nasoshi suna nuna mana cewa lalle ne mu taimaka wa ƴan uwanmu musamman da suke cikin halin kaka kai wanda a yanzu dai su ne mutanen Maiduguri ba wai babu wasu ba kowa na cikin bukata kuma mun san halin da ake ciki amma kai ka san cewa akwai wanda in ka ganshi a wani yanayi kai ka san alhamdulillah zaka ce kai kana cikin damshi kana cikin ni'ima in ka kalli wani to lalle 'yan uwan namu suna buƙatar mu taimaka musu bayin Allah shi yasa wani sahabi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah a cikin sadakoki da ake bayarwa wacce ce tafi falala wacce tafi girman lada wani lokaci ne mutum zai ba da sadaka kuma wannan sadaka tafi girman lada sama da sauran lokuta wanda ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shine ka bada sadaka a lokacin da kana lafiyayye lafiyar ka kalau ba ciwo ne ya kama kaga zaka mutu ka fara wasiya ba lafiyar ka kalau kuma kana son wannan dukiyar taka kana ma jin tsoron in ka bayar yanzu to kai gobe ina zaka samu abin da zaka yi amfani da shi kana kuma fata ka dan tara wani abu makaima gashi can asusu ka bude kana tunanin wani yin abu da wannan kuɗin amma sai ka ce ka danna ranka ka ɗauki wannan ka bada sadaka dan tunanin kai ka yi imani cewa Allah shine mai gobe da jibi to lalle ko in ka taimaki wani a yau to gobe da jibin tunda a wurin Allah ne to shi kuma Allah zai taimake ka to ka bayar a wannan lokacin shine lokacin da sadaka ta kowanne girman lada daidai yake da lokacin da muke ciki yanzu kowa an san cewa ana cikin halin kakani yi. to amma in ka daure ka yaƙi zuciyarka al'ammar bisu zuciya mai tsoro wannan marowaciyar zuciya ka yaƙe ta ka tsare ranka daga wannan rowar da makon ka ɗauka ka bayar to sai ka samu wannan falala annabi ya ce a wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka jira har sai lokacin da rai ya zo makoshi ana kokarin za a zare ran daga jikin ka ce to yanzu kaza a bawa wane abu kaza ma a bawa wane alhali dama ko baka faɗa ma rabonsa ne za a bashi ko ka faɗi ko baka faɗi ba Rabansa ne wannan abin sauraka bayan Allah yanzu ne ya kamata mu taimaka duk da halin da ake ciki sannan kar mu manta da hadisin Jarir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake bada labarin wasu bayan Allah daga kabilar Mudar suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa talakawa ne talauci ya nuna a jikin jikinsu rigunansu duk a yayyage sun rataye ainihin su suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu da ya ga yanayin da suke ciki sai fuskar ta canza ya ji bai ji daɗi ba ya za a ce talauci ya kai wa mutum irin wanda matsayi riga duk a yage ga maho kuma lageye da gwado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da ne ya shiga gida ya fito ya ce wa Bilal kira sallah Bilal ya kira sallah aka da iqama aka yi sallah bayan an yi sallah manzon Allah ya fudu ba mutane ya ce ya ku bayan Allah ya karanto ayoyin da suke nuna cewa a ji tsoron Allah kuma a taimaki addini kuma yi aiki dan gobe bayan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsin kenan ma qaddamal ligadin bayan ayan da ya kanta ta farko yace ya ku mutu ya ku mu'minai ya karanta aya ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga me ta yi dan gobe to yanzu zaka iya yi dan gobe goben kuma gobe kiyama ake nufi annabi yace tasad wato kowane mutum ya sadaka daga ainihin dinarin da yake da shi nerori kenan mu a wurin mu yanzu kowa ya ba da sadaka daga dirhaminsa a yi sadakan tufafi kayayyaki a ba da abinci sa'i na ainihin alkama ko sa'i na dabino wanda wannan shine abincinsu mu kuma ce a ba da kuɗi a ba da tufafi a ba da abinci a ba da shinkafa a ba da masara a ba da wake a ba da gero a ba da duk abin da ake bukata na ci maka. a ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kai in ma baka da abin da zaka bayar yace ko da tsagin dabino ne ka raba da biyu ne kwaya ɗaya ka raba shi gida biyu ka bada rabin shi ne karfinka to ka bayar sahabbai suka rika bayarwa wannan ya bayar wannan ya bayar a iya abin da suke da bayar a wurin sai wani sahabi ya ga abin fa wannan jawabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana fa wai abin da zaka bayar a yanzu bane saboda haka sahabban ya tashi shi shiga gida ya je ya dauko jaka ta kuɗi da kire ke daukanta kai ya ma kasa daukanta da kire dauko jaka kuɗin la Allah yayi asusun sa yayi tari zai wata buƙatar sa amma tun da ya ji irin kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi amfani da su kuma ya ga fuskar manzon Allah yadda ta canza saboda rashin jin daɗin yadda ya ga waɗannan bayan Allah ƴan uwa cikin halin kakani yi wannan bawan Allah ya tunanin abin ya fi karfin ka dan bada naira kaza naira goma naira ɗari naira hamsin ya je ya ɗauko jakar kuɗi sai zo ajiye sahabai suka ga a'a ashe fa abin ya fi karfin wannan tunanin namu sai su ma suka rika zuwa ana zuwa gida wannan mai abinci ya kawo mai sutura ya kawo aka rika tara kaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan sahabi yana kawo wannan jakar kuɗi da fuskar manzon Allah tana murtike da rashin jin daɗi sai ga manzon Allah yana fara'a yana walwala fuskar tana haske kai ka ce wato wani abu ne mai haske aka kunna shi manzon Allah ya dinga murmushi yana fara'a saboda an tara duk taimakon da yake bukata a taimaka waɗannan bayan Allah da su kamar yadda yanzu waɗannan ƴan uwa namu na Maiduguri suke bukatar mu tara musu irin waɗannan taimakon da nau'insa daban-daban sutura abinci kuɗi da koma menene kasan ɗan adam na bukata a rayuwa to waɗannan bayan Allah suna bukata saboda sun rasa komai ba wani abin da domin duk wanda ka ganshi ya fita to iya sitar da ke jikinsa yake kokari ya fita da ita don kuwa rayuwarsa yake kokarin ceta ba maganar me zai fita da shi na abin duniya ba bayan Allah ƴan uwanmu suna buƙatar taimakon mu kwarai kuma in zamu bayar mu bada abu mai kyau kar dan an ce ka bada kaya ka je ka dauko wata tsohuwar rigar da kai ka san kai ma ka sallame ta tun ta tashi a aiki kila har an fara goge takalma da su wannan za ka kawo kuma ka ce wai akai wa mutanen Maiduguri ba za a karɓa ba rigar da kai ma in ko da ka aje ta amma za ka iya sawa ko yau za ka iya sawa don Allah ya ce ba zai wato lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ba za mu shiga aljanna ba har sai mun ce daga abin da muke so daga abin da kake so wanda kai ma inda za a baka irin wannan za ka karba ba za ka ce an rena maka hankali ba bayan Allah mu ce taimaka waɗannan bayan Allah kuma kar mu damu da cewa ai akwai masu kuɗi sun babbar gudunmawa kasashe daban-daban na duniya suna aiko dauki a a kasar eh, abinan Dubai sun aiko a ina ne an aiko da kuɗi mai kuɗi wane ya aiko da kaza mai kuɗi wane kai ma ka bada naka alhamdulillah idan mai kuɗi saboda yana da shi misali alhaji Aminu dan tata Aminu dogo ya bada biliyan 1 da miliyan 500 yana da su ya bada wannan to kai da baka da wannan kumbar susa irin nasa ka ba da naira dubu ɗaya ɗari biyar kashi ɗaya bisa nawa ka bayar nasa shi ya ba da biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar kai ka ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar Ka ga dai baka kai kashi ɗaya bisa miliyan ɗin abin da ya bayar ba ko to amma a wurin Allah sai kalli zuciyarka ya ga to ai kai ma abin da kake da shi ne ka bayar to sai ga Allah kai ma ya baka lada iya abin da ka cancanta saboda haka kowa ya bada abin da zai iya masallacin nan ana tara wannan gudumowa kuma aka tara insha Allah za a kai in ma ba daga nan aka tada za aka tada masu zuwa mai Maiduguri kai tsaye ba to babban masallacin Fu'al Babidi dake zone 3 a nan kan za ma matattara ce ta tara waɗannan kayayyaki wanda za a ɗebe su a kai su kai mai Maiduguri kuma a raba su zuwa ga mabukata bayan Allah mutanen nan sun yi kwana da kwanaki suna cikin halin yunwa banda kuma wannan yanayin da suka shiga dama ina aka baro bayan bala'in Boko Haram ya ci garuruwa da yawa an tare a cikin garin Maiduguri ga tsananin tsadar rayuwa a baya aka shiga kuma yanayi kuma na biyu aka sake shiga wani yanayin to kuma ga wannan yanayin plus akan na wanda ake ciki ba a baya to mu alhamdulillah duk wannan bai same mu ba to mu taimaka mu yi wannan taimakon mu ba da wannan dauki da gudumawa Allah subhanahu ta'ala su da ya jarabe su da wannan tsautsayi Allah ya yaye musu Allah kuma ya sa kafara ce a gare su kuma Allah ya tsare na gaba lallai ba su bane suka fuskanci iya wannan amma nasu shi ya fi shahara a yanzu akwai garuruwa da yawa su ma da suka samu matsaloli na ambaliya amma dai a ce babban gari irin Maiduguri wanda wani daga inda gidansa yake in zai fita tudun mun tsire ya samu kas ya samu tudu ya taka ba ruwa ba zai tafi kamar kilomita biyar wani har kilomita goma saboda mun san garin Maiduguri babban gari ne saboda haka abubuwan ya yi tsanani kwarai da gaske da ba a tsammani wanda suke da ƴan uwa in suka tambaye su za su ji labarin halin da ake ciki Allah ka masa dauki Allah ka masa tanyo Allah mu kuma ya ba mu ikon mu danna zuciyar mu da kuma ainihin hana wannan ran namu mai rowa ikon mu taimaka waɗannan bayi naka Allah kuma ka sa in muka yi karba mana ka sa mana a cikin mizani hada wa sallu wa sallimu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama